masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar studio kalangu cewa da filin mata filin mata shi ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar ɗiya mata kan al'amura daban-daban na yau da kullum shirin muhawarar na yau zai karkata kan tsafta wacce irin gudunmawa ce mata masu sharar tituna ke kawo a cikin tsaftar manyan birane. manyan birane na ƙasar niger na ci gaba da bunƙasa inda suke canza fuskoki suna ɗaukar sabbin fuskokin zamani ta hanyar manyan ayyuka da magabata ke yi cewa da gina sabbin hanyoyi da gyaran wasu da suka lalace wannan ayyukan da ake yi na kawata gari na haska birane sosai kuma suna ƙara yawaita kai kawo na jama'a da sauransu don ganin cewa wannan gyare-gyaren sun ɗore wato sun yi garko an jima ana cin moriyarsu ya kamata a rinka kulawa da su yadda ya dace daga cikin kulawar shara ita ce sahun gaba Tun da yawan datti idan ya mamaye wajen yana haifar da matsaloli wanda kuma suka hada da lalacewar gurare da ma kuma kayan da aka girka a kai a birnin ya mai wasu lokuta ana ganin masu kula da al'amuran tsafta musamman ma mata suna sharar manyan hanyoyi shin waye kamata ya kula ya kuma share wannan hanyoyin don lokaci ne ya kamata a yi wannan sharar ko akwai shekarun da ya kamata a ce mutum ya kai su kahin a ɗauke shi cikin wannan aikin ganin cewa har da 'yan mata da shakala da kuma tsofaffi a cikin wannan aikin na shara wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su musamman ma ku mata domin amsa dai waɗannan tambayoyin ga baki ɗaya ya sa wato muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalangu da uwar gida hajara nuhu musa mai kula da Saido ido wato akan masu shara na dogoni a sinisima barka da zuwa hajara barka kade muna tare da abdulaziz na ma'aikatar magajin gari abdulaziz sanda isuwa kai ma kana kula da bangaren tsafta mm. sai kuma abubakar mamman na kamfanin balarabe a sinisima barka da zuwa abubakar muna gaishe ku gabaki ɗaya bakin mu ina muku guda da kusance tare mu a cikin wannan muhawarar ni hawa usman nake fatan mai muhawarar lafiya madalla masu magana na cewa hanyoyi su ne ke haskaka gari suke sa gari ya zamanto babban birni a nan birnin yamai aikin na shara wanda mata suke yi na taka rawar gani domin shi ne ke nuna halin da hanyoyin suke ciki shin musuma da ke wato gidan hajara da farko dai kina iya ki bayyana muna a wani mataki ne ake dangance da wannan sharar da mata suke yi a nan cikin birnin yamai wa alaikum salam ina ba da gaisuwa ta to al'amarin tahiyan shara da alhamdulillah mhm. mutane suna shara yadda ake so kamar ana iya cewa mhm. sharar tana tahiya sosai mhm. ko kuma ya ne ake cikin a alhamdulillah sharar tana tahiya sosai to yanzu kamar su matan mhm. waɗanda suke shiga cikin wannan shara yaya ne ake yi har su zo kaiwa ga wannan shiga sharar to waɗansu dai matsaloli ne ke sa su suna shiga wannan shara matsaloli kamar misali to kamar akwai waɗanda ba su da miji haka Mm-hmm. akwai waɗanda mazajensu sun rasu to akwai waɗanda kuma suna jin ciwon kansu ba son harkan batanci haka suna jin ciwon kansu don shine suna ciga cikin wannan aiki to ke yanzu matsayinki na mai sa ido ce ga waɗanda suke wannan sharar mm-hmm. kamar kahin ki kai wannan matsayi kin fara da zama mai shara ne ko ku kawai ko ki aka aka sa ki kula da masu shara haka na fara da zama ina shara mm-hmm. shekara biyu na yi ina shara daga bayan wannan ne aka ɗauke ni aka yi ni controller inda aka sa mu yi aiki mhm. muna yi ƙoƙari muna yin shi yadda suke so mhm. ba mu ja da baya inda duk aka ce mu tai mu yi aiki muna zuwa mhm. ko ma wani lokaci ne muna yi Adalla. Eh, Mun sake dawowa kan ki Hajara. Idan muka koma bangaren naka Abdulaziz Ibrahim wanda kake ma'aikaci ne na Meri kuma kake kuna da fannin tsauta Shin a yau wani irin kallo kake ma al'amari na wannan shara da mata suke yi a nan cikin birnin Yamai? To, da farko dai za ni ce kaman mata ne masu kokari suna son aikin su kwarai da gaske kuma suna yin aiki mu ma yadda muka ce yadda muke so tunda suna ga kawo gudunmuwarsu a ci gaba na biranenmu duk inda hanyoyinmu suke muna sa mutane suna share hanyoyi suna ɗauke ledodi duka dai wani datti da baya da kyau bisa hanya ana share ƙasa da ke zuwa bisa guduran da yake iya hana circulation in mu yayi da kyau ana kwashe shi ana hidda hanya musu ita degaje proper yadda da ka shigo kai da kanka zaka ga kayi murna lalle ka zo babban barikin yamai mm-hmm. mm. to madalla mun sake dawa kanka abdulaziza mm -hmm. abubakar mamman wanda kuke a nan kamfanin balarabe a sama shin kana iya ka bayyana muna menene ma'anar wannan kamfanin taku to balarabe a sinisima dai kamfani ne wanda shina aiki da hannu da hannu tsaka da shi da meri balarabe a sama kacin ma a kawo kamfani mu ne a mutane waɗanda an ka fara ba shara mun fara da mutu ashirin amma lokacin nan ba kamfani ne ba association ce mun ka fara da ita bayan ruwa yanzu tun mayar ya zo lokacin san saidu ne ya zo ya gani aikin wallahi shi na da yi wanda ya kamata yanzu kuma ya kara mana waɗansu ax an ka ba mu na ax official a federal transfer zuwa zuska airport yanzu da an ka gani aiki na da yi ne dole an ka ce a ah, ya kamata mu kawo kamfani wanda ka sa vraiment a ba mu aiki da yawa tun da aikin na da yin kyau kun gani wadda Allah ya sani tun 2013 ne mun ka fara aikin duk garin yame abinda a tsauta mu ne mata mu ne mun ka fara su mu koya musu aiki mun san ke shara bai yiwuwa an babu mata ciki mun ka ɗauki mata masu yin ciwon kansu kama waɗanda da marayu mata waɗanda sun ka rabu da mazajensu mai suna da yara da suka son aikin don ka su ne mun ka fara aiki da su mai akwai mazaje tare da su mazajen nan su ne ka ɗaukan pel suna ɗaukan buret su ne mace ba ka ce ta ta ɗauki inda akwai ƙasa duka maza ne ka yi aikin su mata shara suka yi kun san an ce shara ba hanya ɗaya ne wanda mota na bi ba mm-hmm. a'a hala kote kote wuri mai ɗan nisa duka har zuwa wajen gidaje inda akwai dulle dodi ana kince su mata ne ka kula da wannan kuɗa su da sakunan su da gankin suna ta tsinta duk waɗannan ledodi sare na shara hanya. Mhm. Eh. da farko ka ce mini kun fara da mutum 20 wannan eh. mutum 20 kin baki ɗin su mata ne ko a lokacin nan kuna lura lokacin da mun ka fara da maza ne mun ka fara mhm. akwai mata biyu tare da mutane to da bayan da mun ka fara sai mun ka gani a wanga aiki ya kamata mu sa mata ciki to don waɗansu mata sun kwara zakwa sun kwara tare da mu mhm. lokacin nan ne mun kwara samun waɗansu aks da mutane sun kwara yawa suka ɗari da wani abu to lokacin da mata sun ka zo lalle sun zo da himma mai lokaci waɗanda sun ka zo suna da ɗan kumya kumya kun da kusan halin ƙasan wadda take mata suna gani a ce kana shara bisa hanya ko wani abin ne suna ɗan ɓoye ɓoye ɓoye da kayan ne sun ka gane ke aiki duk aiki ne ka zo ka yi kanka ya ka tai kana roƙon wani yanzu kun ga ƴan uwansu da suke cikin anguwa guda sun ka gani alherin da matan sun ka fara samu cikin wanga aiki su ma sun ka fara kakansu. kana iya bayyana mana a yanzu kamar mata nawa ke gare ku wanda suke kula da wannan al'amuran na shara to wallahi yanzu dai mata dai abin da gare mu sun kai 180 mm. da wani abu tun da mm. cikin ma'aikatan mu duka dai karan 7% duka mata ne an ba da bakwai cikin 100 eh duka mata ne mm-hmm. an ba dai ma eh, watanni baya ba da tsohi sun kai yawa tun da kunga kamfani ya kai shekara goma shi na aiki akwai mata waɗanda mun ka fara da su yau sun kai shekara saba'in sun gaji mun ka gani to game da matsala paske ba a gani da dare wadda duk muke sa fano banza ne mm. kullum sai an ka accident don ka dilatar ce waɗanda sun ka tsohokin nan su tai su yi zamme amma da sun ɗauki alkawari sun daɗe tare da mu wannan watan duyan mutu bai hana waɗannan a ba su biyan su eh, ana ba su wani abu cikin biyan su ba a ba su duka mm-hmm. me ana ba su kaman cikin jika arba'in ana ba su jika talatin talatin su tai su yi zamme yahi mm-hmm. tunda mutane da sun riƙe alkawari tun sosai tana cikin matsala lokacin da ba a biya mata ɗaya ne sun kai muna saura mhm, mhm. su ne sun ka aikin wata nawa ya yi wata tara sai da Allah ya sa an ka fara samu suna tare da mu to madalla eh. mun sake dawowa ganka Abubakar Mamma. eh Hajara Nuhu a yanzu Abubakar ya ce muna suna ɗaukan mata 'yan mata da shakala da kuma har ma wanda suka manyanta sai dai zuwa cin sun zama latija sosai ne ake sallama su ke a wani lokaci kika fara wannan sharin kina da shekara nawa ina da shekara talatin da biyu to a lokacin nan da kika shige ta biki samu ba wani daurin kai ko kuma wani kina sha da baya tun da yanzu kamar na ce muna akan samu wasu mata da eh, suna jin kunya. Na shiga dai na samu daurin kai tun da in ina zuwa ma jilen da ake sama ina sa shi a cikin leda ne. in muka tai muka fara aiki in sashi in muka ƙara in sashi cikin a leda kuma in zo da shi gida ina jin kunya ba ni so ina gani ina jin kunya amma dai daga baya haka nan dai sannu sannu dai na ga da ba haka nan bane a tun a gida ni suke sa abuna har wata rana na shiga taksi mai taksi yake mini in sashi a leda nake ba ni sashi tun dai ban yi sata ba kun ba sata zani kun ba wani abu ne zan ta yi kowa wanda ya gani ina da rigan ga ya san aiki ne zani eh, amma da harin dai ina jin kunya kuma amma daga baya baya dai ba nan ga eh, saboda in rigan nan tana gare mu muna samu taimako wa'insu masu mota ko masu taksi mhm. suna tsaya suna ɗauke mu ba su amshi kuɗin mu suna taimaka muna mhm. amma in ba mu da rigar nan walla akwai matsala eh to yanzu kaman sar da kika soma wannan aikin da kika fara cikin iske wasu mata suna yi ko kuma a lokacin da kika fara ke kadai ce mace a cikin gungun ah, na iske wa'ansu mata suna yi to ina hulɗa ku kin san da idan aka ce kamar wuri ne wanda aka tara mata kuma ke a yanzu kin kai ma matsayin da ke mai sa ido ce kina kula da yadda ya kamata su ta yi da mhm. wannan aikin kamar ya ne kike zamantakewa taki da ke da sauran matan yanzu da na zama shugaban nasu ko mhm. to wallah alhamdulillah ba a ce dai ba matsala tun dai in an samu tun gaba sai haƙuri kamar kina iya gaya kaɗan daga cikin matsalolin da kike gani tare da su to wani bi ina abin ga ina musu magana ba su ji haka nan in nace su yi kaza su yi kaza ba su ji ina dai biya su a hakuri ina musu magana a haka nan a haka nan dai har muka zama uwa guda uba guda me yanzu alhamdulillah ba matsala duk inda nake musu bi nan za su bi irin abin da nake musu yi haka nan ne za su yi mm-hmm, mm-hmm. Eh, to yanzu kin san gungun matan da suke shara suna da yawa Mm-hmm. akwai manya akwai yara kuma akwai har da tijawa yayi kuke tsara sharan yadda dai nike tsara sharan mm-hmm. wa'annan litijawan nan da suka fara gajiya su ne nike sa wurin da ake tsintan ledoji mm-hmm. mata kuma kaman ni haka da mata masu karhi su ina sa cikin wurin shara to su akwai yan mata cikin ko inda bisu da armi bisu barin to akwai wanda suke da armi akwai wanda ba su da armi tun dai ni ma da nike nan zamne ba da mishi muna nan tare muna aiki mhm. mm. to yanzu kin zancen waɗanda suke da maza share kuma ana yin ta wani bi a yi ta da sahi wani bi a yi ta da maraice wani bi mm. kuma har da dare ake yin ta nan ya ne kai tsari to ni dai a dadar ne nake yi mm. eh ba ni cikin wanda suke yin da rana a mm-hmm. dadar ne nake yin shi mm-hmm. Mm-hmm. eh ina fara venture zero air karan senk a lokacin da ke sharan to yanzu a matsayin ki na mai sa ido kika ce kina da lokutan da ke zuwa to shin a ganin ki ba kamar tarar ke da su ne ko doshe ba suna sharar kina biye da su ko kina eh. lokacin da ke baki zuwa ko kin bar suna ta yi a'a mm. ko da lokaci ina tare da su tun dai kahin su zo ma na riga su zawa ni ke fara zawa tun tun da ni ke shugaba dole in kama jikina ko ba haka nan to da wuri nike zawa duk wanda ta zo retar kuma ina mata magana in kai so ɗaya biyu na uku ina kore ka koma gida kora katkat ma insha Allah haka nan suka ce mu yi ko ba haka nan <laughs> mun sake dawa kan ki wato hajara eh Abdulaziz eh, Ibrahim ma'aikaci na Meri a fannin tsafta ku ne ke kula da dukkan abin da shahara kan share share tsaftace cikin gari ina hulɗa ku tsakanin ku da su kamfani Balarabe su da suke masu zaman kansu ne to mu dai sai in ce tana nan tun da mun ba su ka'idodi da muke so mhm. mun kwatanta musu irin abubuwan da muke so su kuma suna nan ga gudanar da su yadda yake wakana biske mhm. duk kullum in suka yi nasu program suna turo mana program in ayyukan da za su yi program in su na sahe da na marice duka suna ba musu cikin wannan program in ne mu kuma muna duba muna bin bayan su muna ganin aikin da suke eske abin da muka tambaye su su yi bisa wagga hanya shine suke nan gayi eske abin da muka ce musu bai yi ba wancan karo sun gyara duk inda kurakurai suke su ne muke ɗaukowa ko muna ƙara maida musu fiske in ba ya yi da muke so mu ma muna sankisionan su mhm. fiske ga abin da muka ce muna so ga yadda muke son aiki ya yi muna son aiki ya tayi haka nan biske in ba yi mu ba mu jin daɗi kuma aikin yana ga taya daidai muna ga yaba musu to madalla mun sake dawa kanka eh malam abubakar mamman shin kana iya ka bayyana mana wani irin ka'idodi ne ya kamata mutum ya cika don ya zama cewa kun ɗauke shi yana aikin wannan na shari'a wajen kamfanin naku. Eh, eh, shaɗa da guda ne akwai shine muna tambayar mutum shi na da karta da fizik ma mu dibi mutum hakan ga dai da tsayi hakan ga. daga zubin jikin shugari in kwakwara ne. eh wala me mu eh, me ce mishi eh, critère kin da gare mu shine amun ɗauki mutanen muna kwatanta muku tun wajen ɗauka an kai mai son aikin ne mun gani kai mai kokari ne baka iya ne ba ko wadanda za su koya maka aikin kakin kai amma cikin satin da muka ɗauke su muna kwatanta musu wani wanda bai yin aiki fa an wata ya mutu muna tsaida ka kenan dole da a gare shi muna ce mishi to kai sabin mutane muka ɗauka ka bi su an mutu ashirin muka so hakan ga muna ɗauka mutum talatin mu sa su aiki mhm. to shi sai ya bi su ya gani wane ne iya aikin ko wane ne mai kokari wanda ka so aikin paske ba iya aikin ba a matsala son aikin ko mutum na ya iya aiki an bai son aiki aikin banza ne dole sai waɗanda lalle sun san mi ya kawo su mi suka so to mun ga irin waɗannan mutane koyo ne sai mu koya musu sannu sannu kun ga wanda mu muke kenan amma hakan ga babu du a ce sai ka ka iya hakan ga hakan ga fasko aiki ne da ba ko ma da ana yin shi ba kowa ya yi shi ba mu abin da muka dibi dai niyan mutunan mutum sai ka samu wanda sahiya duk sai ya zo shi na tambaya sai yayi wata guda wata biyu sai an yi wuri a ɗauke su to kusan wannan ko wanda bai so bai zo kwa kullum shi na tambaya to aikin naku mafi yawan shi kamar ka ce muna mata ne suka yi wato ba da himma a cikin wannan sharar aiki da mata akwai waɗanda ya zamanto suna da iyali mhm. to kamar yaya ne kuke tsara shi. To yanzu kusan ku mu aikin wanda muka tsara shi tun mutunan ya zo muna tambaya ne. Mhm. masu masu mazaje su haɗi waɗanda ba su mazaje su haɗi masu mazaje for example muna tambaye eh, muna da mutane masu aikin rana waɗanda sun kasan suna da mazaje su ɗauki aikin rana to waɗanda ba su da mazaje su ɗauki aikin dare to akwai wanda kuma yana ce a ni da ranar wani aiki ne ni kai me na yi so na dare to wannan shi ya zaɓa ma kanshi mm. mun hi ba mata masu marayu waɗannan ƙarhi da waɗanda vraiment cikin arme ne arme bai yi daɗi ba kuma mazajen sun bar su da yara parce da yawa su ne masu jin ciwon kansu wanda ta yi daɗi ta yi menene vraiment suna tsaye sun san mi suka so to bancin wannan kuma wajen zakkon suna aiki mhm. mun ɗauki mataki wanda ka sa mata waɗannan da ka aiki da dare akwai mota da ka zuwa ta ɗauko su su da duk ekipikin wurin da suke kamar mhm. yanzu an gamkar suke akwai mota mai zakwa wajen lakwalkin gamkale mhm. nan ne duk mata suka taruwa mota ta zo ta ɗauke su ta kasu wajen aiki an sun ka sabka mota kuma tana tare da su cikin aka ɗauka leda da aka aka tara aka tsinta duk cikin mota aka sa mm. an yayi sawa ka minti talatin su sabka sai mota ta ta zubda ta zo ta ɗauki ekip wannan ta kai su can wurin su inda masabka su take ta ashe su mhm. don saboda security kin su saboda shine eh mun gode mun sake dawo kan eh abdulaziz ibrahim kamfanonin wanda suke kula da harkar ta shara kamar su balarabe suna da yawa yaya ne kuke tsara su ya zamanto cewa yau unguwa unguwa kuke ba su ko kuma gaba ɗaya ne suke su suke program su ya ne tsarin yake ta yana share share to kamar da kuka gayi ne kamfani ne muna da har bakwai masu kama ma da numeri na mhm. aiki na cikin prestation na shara e, kamar duka kamfani yana da nashi axe shine muna ce mishi kamar metin liniyar ne duk inda muke da hanya babba hanya kamar kwalta mm-hmm. eh muna da inda muke gani kamar ya kamata mu gyara wannan hanya mm-hmm. tunda kamar huska gari ne duk inda adda kwalta mai kyau mm-hmm. ana sa ana goge bisa kwalta nan kun duba kuɗi da yawa ne aka sa aka yi shi kenan mu kuma entretien in ya dawo gare mu mu kula da wannan hanyoyin hanyoyinmu inda su ya kamata su gyara duka kowane an bashi bangare bangare nashi inda zai rika tiritan shi duk sahiya ta Allah suna sharata to yanzu ita wannan shara da ake yi akwai kura akwai abubuwa da dama da ke da ita shin kamar kun tanadi bangaren kiwon lahiya haka in wasu kuɗaɗe ne ko kuma wasu dabaru ne dan sai gan su wani lokaci suna shara wasu abin rihin hancin nan ma babu shi wasu takalma ma babu su wasu abun nan safa ta hannu ma ma babu haka nan da suke tun da aikin dai haka nan kamar kun ɗauki matakai don ganin cewa an kula da lahiyar su ko da dai Allah ya kiyaye wani abu yakan samu to san duk wanda ya ce aiki kuma akwai wannan abu da ake ce ma kamar da waransanci de travail mhm. duk waɗannan abubuwa kakin ma mu mu ba su wannan aiki mhm. mun yi musu duka waɗannan sharda kun yi magana da masu mun yi duka yarjejeniya da su sun san wannan duka komi tunda akwai kundi ma na ƙasa da yake da in duk zaka sa mutum kowane irin aiki ne zaka sa shi mhm. akwai matakai da ya kamata kai mishi daidai gwalgwado kwa mhm, kai mishi asiran shi kamar wannan babet da kuke nan gayi babet normal ma duk mai aikin kura ya kamata a ce yana sa shi da wani gan tunda wannan cince-cincen da ake nan gayi wani ɗaukar karto wani ɗaukar menene fiske mu fike taji muke kiran shi karhe ma ya kamata wanda za a rika sawa ana ɗaukar shi ana sa cikin wanda wanda ake ɗaukar leda da shi ba a sa hannu mm. kuma kullum muna jan hankalin su su waɗannan da muka ba wannan aiki da su kiyaye waɗannan dokoki. Mm. Madala Abdulaziza Hajara Nuhu kina daga cikin waɗanda suke sa ido kan mata wa'inda suke ta da wannan sharar shin wannan duka abubuwan da aka bayyana su wani safan hannu da sauransu mata matan suna zuwa da shi ko koya ne ake sun kawo muna mu ba mata su mhm. sa a hannayensu su yi aikinsu mhm. suna sa mhm. suna sa suna kwashe ledoji eh, suna da su amma kuma wani bi ana ganin matan da basu da ko takunkumi nan na hanci ma dai babu shi mm. amma kuma ana ta sharar hakanan to takunkum dai basu kawo mun ba muna ce masu sharan su sa su zo wani bi suna sa wani bi kun ba su sa wayan sai kiga ijabban su ne suke sa suna kullewa wani suna kawo takunkuma wayan su ba su kawowa ke da ke tare da su kina biye da su kiga da suke yin sharar ko suna yin da kyau ko kuma akwai wani akasi da ake samu kamar wani irin matsaloli ke gani su wa'annan matan suke haduwa da su a lokacin da suke yin share sharen to matsaloli dai ba a rasa su wani bi sai kaga mota ko moto in yana wucewa fano mhm. inda muke ajewa sai ya kaɗe ya wuce to imagine in mutum kenan sai a kaɗe mutum a wuce wa'insu masu wuce wannan ma wani bi suna ma zagin mu to wa'insu kuma suna tsaya suna gaisa mu wayanda suka san balar in aikin da muke nan gai suna tsaya suna gaisa mu in su har suna tsaya ma suke ku amshi kuɗi ku sayi ruwan sanyi su wuce mhm. to wayansu kuma suna zage mu suna wuce wannan dai ne matsalolin da muke gani a bisa hanya mm. to eh. wa'annan duka a jimirce watakila suna cikin hatsari da ake samu a wajen aiki kamar yanzu idan aka yi katari ko Allah ya kiyaye wani mota ya bugi mutum ko wani moto ko wani abu a lokacin share wannan aka samu dai wani hatsari har ya mhm. kai ga mutum ya galabaita ko yau mm. haka a nan gurin ya ne kuke yi to a nan gurin dai sai mu kiran deje in mm. muke kira in muka yi kiran shi sai ya zo in ya zo an ga yadda abun yake sai mu ta likita mm-hmm. a yi abin da za a yi premier consultation da yi suna sa hannu suna yi abin da za su suna biya kuɗi ko me aka yi suna biya mm-hmm. shi kenan daga baya dai sai mutum ya yi da kanshi a cikin aikin ne ka samu matsalar ba su eh. ɗaukar nauki ga baki har lokacin da ka warke ka sake dawo aiki premier consultation dai suna yi Mm-hmm. kuma sauran sai dai kai sauran dai sai dai mutum ya da kanshi to kayan mu ci gaba ina ganin cewa za mu saurari wato shaidar wa'ansu mata wa'anda suke wannan shara a cikin hanyoyi ina matsayin matashiya gaskiya mu mun ji daɗin shara saboda abu da yawa mun yi bisa kan shara kuma shara ta samu ba mu haka kama zaman banza kuma ba mu jiran mu tsaya muna jiran wani ya mana wani abu haka saboda muna biyan bukata sosai gaskiya alhamdulillah eh gaskiya kuɗin nan na shara in na same su aiki ne na hannu nake yi ina sayan fata ina sayan kwarno da sauransu haka ina sarrafa su ba ni haka karaman murya haka dai abin da ya sani shige ta saboda in taimaka ma kaina in taimaka ma mijina saboda yau komi kuɗi ne in makaranta kuɗi lakwal kuɗi gida kuɗi yau a barka da sayan mai ma ishe ka kenan ko in baka tanada ba ya za a yi ka ɗoko amma shara da na yi na ji daɗin shara gaskiya tunda na ruha ma kaina asiri abdewa na yi cikin shara wanda ba sai na matse mijina ya mini bai da ba na yi abubuwa da yawa na amfani tun sannan mu dan mu mazan mu yawanci duk alje libi suke tayya kenan namiji ya ta ya bar ki ga yara in biki samu aikin da kika ya za a ki kula da su ya za a ki ci da su sayan magani ma ya ishe ka likita ba komai ake bada sayan rangi likin ga sai kin saye ta bara sai ta mini sai kin saye kenan in baki da aikin da kika kenan ana cikin wahala biki san halin da kika shiga ba balle diyanki ga aiki na shara don mun ji daɗin sharo mana asiri wuri da yawa ba mu zuwa gidan kowa mu roko ba mu karaman murya karhin mu muke sa mu da kuma in wata ya abiya mu hakkin mu Tuma da la kun saurari shaidar wasu mata waɗanda suke yin wannan sana'a ta shara. Hajara Nuhu kin ji mata shin me ra'ayinki a game da abin da wannan matan suka ji Wallahi ra'ayina dai wannan macen abin da ta faɗi gaskiya ne. Tun dai mutum in tana jin ciwon kanta tana samu abin da za ta yi. Mu duka ni da nake nan zam dan ina jin ciwon kaina dan shine na shiga sharan nan. kuma alhamdulillah mutum tana tana samun biyan bukata da yawa da za ta yi mutum ba ta zuwa wurin wani take bani ko ko ta ana zuwa bisa hanya ana ta roƙo wannan bayi to alhamdulillah masha Allah kuma wurin biya kuma ana biyan mutane to matsalan dai da muke gani wurin biyan nan dai muna so a samu abin da aka kara mana mhm. tun dai kudin taksi in ma sai fafasil wani bi ba mu samu ma taksi da za mu ta gida sai mun ta kawa to wannan salar in ka hidda kuɗin taksi ga kuɗin ekol nan magani menene da menene sai fa fasil mm. wa'ansu ba su zauwa wurin aiki sai su kira na suke wallahi ba su da kuɗin taksi ba su zauwa mm. wa'ansu kuma suke wallahi akan hasu suka zo sai ni in ina da in ba eleman ina kuɗin taksi na komawa gida wani bi kuma wa'ansu ma ne suke suna ke min chef wallahi ba da kuɗin taksi in ke to ba matsala ni ma in ba da sai in ta in nemi wani wuri in amsa in ba su shafi bai da kuɗin taksi ya ɗan gida <laughs> <laughs> madalla mun sake dawa kanki mm. eh, abdulaziz ibrahim mun saurari shaidar mata wato wanda suke gabatar da wannan aikin na shara shin me zaka ce a game da ra'ayoyin da suka bamu to ni ma ina tare da ra'ayin waɗannan mata da muka saurara fiske yau duk aikin da zaka yi duniya ka nuna kana son shi kuma ka san dan me kake nan ganin shi suke kamar mata ne masu kokari suna son aikin su kuma sun san dan suke nan ganin shi mm. suna ganin amfanin shi kun ji dace muku cikin shi take ga samun jari ta je ta sai wasu abubuwa kuma ta zo ta yi ta sarrafa ta saida kenan saboda wannan aiki tana ga samun alheri da dama da yake kawo mata cikin wannan aiki mm. to madalla eh abubakar mamman muna so mu ra'ayinka kan wannan tsokacin da wa'annan matan suka muna to wallahi maganar ta eh, gaskiya ne da ta kwaɗi tunda mu da tare da su mu ne mun ka gani mu ne ka shaida tunda kun ga aikin na yasa yau mata da yawa waɗanda eh, majajen sun karasu ko ko sun rabu su ya mm-hmm. hana su karuwanci paske yau kun gani game da wannan aiki suna da samun abin da suka biya ma yaran su lakwal ko ko su samu abin da suka ba yara kari kari ma na yara yau an baka aikin ya mai zai baka kowa na kan shi kenan kun gani wannan aiki kokarin da ya kasa shina da yawa yau mata sun shi ciwon kansu suna son aikin abin da kamata dai a kama musu dan abin da aka basu a dan kara musu Eh, su samu kuma abin da ya yi wanda ake biyan su koko kuma a ƙara aikin ƙari wanda ka sa kuma a ɗauki mata da yawa waɗanda za su yi aiki mm-hmm. tunda shi na rage talauci kwarai mm-hmm, mm-hmm, eh. eh hajara ke kike tare da wannan mata kina sa ido a kan su a lokacin da suke wannan share share wasu mata kika ce sun koka da basu da kuɗin na mota domin su zo wasu kuma suna nesa alhali kuma akwai matan wanda suke hutuwa shara tun da asuba a nan gurin ya ne ki matan rako su ne ake yi ya ne suke har su zo a cikin lokacin to ni wurin harakan na asuba in nan ba ni ciki tun da daddar nike aiki daddar nike aiki aiki mhm. to su dai taksi da suke ɗauko suna zawa wayansu kuma a ƙafa suke zawa kamar a cikin irin matan biki taɓa jin ko suna ƙorafin cewa ko sun taɓa haɗuwa da wata matsala wurin mutuwar nan tun da asuba a zo bisa aiki to wallahi ban ji wanda take nan kwaɗe ba suna ce dai abin ga wurin abin ga air in da muke ciki suna ke mutane shugabanninmu su yi ƙoƙari su rage air in nan tunda dai lokacin da muke sabka kayan a gida inuwar fasi wajen in innan suka ce sai fa fasil akwai ana gamu da barayi bisa hanya ko wane ne da wane ne to matsalan dai matsalan ce nan wajen air innan mhm. a san yadda za a yi mhm. mhm. kun matsalan da ce akwai wa'insu ma'aikaci an tsaida su wata guda wa'ansu su yi aiki wata guda wa'ansu aka tsaida su wata guda shine wannan mafarin ba mu san na menene ne kamar yaya ban gane ba yanzu sauran ekip an an tsaida su wata guda mhm. sauran ekip suka yi aiki wata guda mhm. Mhm. tun dai mu wancan wata muka aiki yanzu mun sabka waɗanda suka yi pozo su kuma mun sabka su suka hau to wannan da suka yi ne ba mu san menene maharin ba mu san saboda me suka yi shi tun dai mu ba mu ba a gaya muna ba ka'ida aiki ai tana da lokacin hutu ko ko a cikin aikin ku babu wannan to ni dai ban sani mu da yanzu an ba mu hutu ba mu san na menene mm, mm, mm. mu kun ba mu muka tambaya a ba mu su suka ce haka nan to aka ce dai ga kai ga wata to ba a tambaye abin da aka yanka muna tare da abokan mamman sai ka fayyace muna kamar tana nihin menene ake ni da wannan hutun da aka ba su da su ba su da haka nan to kusan prestataire su daban ne suke ko kamfanin su daban take kamfanin mun da bi take mhm. amma salma cikin ra'ayi nasu kaman mutane effective a ce ku rage mhm. ba a so a rage sare a bar sare mhm. kenan a bar kowa da kowa nan kowa ya samu mm. kenan furke a yi wannan ke waɗanga su yi aiki wata guda waɗanga su ta su huta su ma wata guda waɗanga su yi huta guda kun su ma wadda kowa ya samu daidai kowa ya samu daidai wadda sun kai tsari nasu amma duk wannan abin da ya kamata da kuma a roƙa wanda ka sa kuma eh, a gama kyaukin abin mhm. wanda ka sa effective kinsu a ƙara shi wanda ka sa waɗannan da ka yin abin nan. yanzu kaman cikin wannan hutun da kuke ba su wanda ba su yi aiki ba ana biyan su ko kuwa kawai su sun huta dai haka ne sun zauna. to wallahi wannan na wajen su ban sani ta tana iya amsa muku ba. Mhm, mhm, Mm. ba a biyan mu gaskiya ba kawai ta ake ku je ku huta shi ke to sun ka je dai mu tai mu huta mm-hmm. ai da in sun kamata su yi magana suke ga abin da yasa mm-hmm. ga abin da muka samu mm-hmm. don shi ne muka ce ku tai ku huta wata guda amma in wata ya mutu ku zo ku amshi kuɗin abin ga salayar to wannan duka ba su yi shi ba sai dai dai kawai shiru ne muke nan ga zamne to ban san kamar watan ya kare kuma sannan a ci a kiro ka sannan ban san za a ciro ba a ciro ba ba a ciro mu dai bamu san mu dai muna nan zamne yanzu muna sauraron su muna sauraron su eh. to mm. kamar ni in yi dan tsokaci cikin wannan abu kun san kamar tsari ne na na, na kungiyarsu mhm. ma'aikatarsu mhm, mhm, biske nima a nawa ra'ayi nima yanzu na ra'ayi nawa na kaina biske ma'aikaci da ka ɗauka in ya zo aiki ne kake biyan shi in bai zo aiki ba ka biyan shi ba kenan dan me za ka tsaida shi ban ga wannan dalili ba na harko kenan tunda bai bukaci neman tsayawa ba dalla na harko kenan na biyu kuma mu gunduma eh, barikin mm, mayar na garinga da muka yi shi dan mu yi kawo gudunmuwa ga lite kwantar chômage da kwantar mandisite da sauransu don shi aka yi wannan ouverture in kowa ya samu inda yake aiki yana dan dogara da kanshi mm-hmm. kuma mun gani abu ne wanda ya samu adhesion na 'yan uwanmu mata mm. da maza duka sex confunding sun shiga suna so kenan wannan zancen tsaidawa ban ga wani muhimmanci zai kawo gare shi ba mm-hmm. ko da mm. yake eh, eh, suna da nasu hujjoji mm-hmm. suna da dalilansu da yasa suka yi haka nan mai mm-hmm. ni a nawa zato bai kamata a tsaida mutanen nan ba mm. ya kamata a yi aiki in ma mutum bai aikin shi ne ya da ya kamata yana da durwa ya da shi kai ni aikin ga da kake saboda shi ake biya na mm-hmm. in aiki bai nan ga yi min daidai ina yi ma kunni avertisema har ya kai ni zan ce maka tsaida mm-hmm, mm-hmm. da na ga kai ba ka so kai kuma kana wasa da shi bala bala bala kuma kuma mutum ya tambaya da kanshi wane ba ni kwana uku kwana hudu wannan duk uzuri ne kana iya ba shi mai haka ce wata guda ka tsaida gudan maskin mutane ya kamata su duba sun samu cikin matsala Mm. tunda akwai masu biyan mu bashi yanzu wa'yansu adashi wa'yansu menene da menene mm-hmm, mm-hmm. yanzu kawai shiru ne in ba mutum ta kama jikinta ta yi wani sana'a ne har watan ya mutu yaya za mu yi mm-hmm, akwai matsala to yanzu hajara tsakanin ku da masu gidajen ku sun kun neme su kun neme ku tattauna da su su gaya muku menene hujjar su ta yin wannan to wallahi ba mu tambaye su ba eh, ba mu tambaye su ba mm. gaskiya ba mu tambaye su ba da su suka kamata su su mutane a yi reunion kun ga za mu tsaida ku ga dalilin da yasa za mu tsaida ku wata guda mu ba laifin ba ne abin ga harkan aiki ne ya kawo haka nan to muna neman ku yi mun gafara ku yi haƙuri ko ba haka nan ba to ba su yi haka nan ba mu ba mu sani ba shiru ne muna to amma kuma kuna da yancin ku tambaye su ku je a cikin wani mataki kuke ka mu ci gaba ina ganin cewa sai mu saurari wato tarihin wannan mata wadda ta zamanta ta kasance a cikin wannan aiki na shara 'yar shekaru 47 kuma mahaifiyar yara shida madam isausafi siddiku ba ta taba zuwa makaranta ba a yau ita ce mai kula da gungun mutane da ke tsabtace titunan yamai aikin da take yi tun a shekarar 2027 a cikin wani kamfani da ake kira balarabe asinisima ta bayyana dalilan da suka sa ta fara wannan sana'ar daga ranar litinin zuwa juma'a <laughs> yan kama baki yan ne ga dai talka ya ka dai suru abin da ya sa muka shiga wannan aikin shine rashin abun hannu talaka sai hakuri da farko mun je ofishin magajin gari ba a ɗauke mu ba sai muka zo nan kusa da mu balarabe a seni seman sai suka ɗauke ni suka je in je in samo mutane 26 a ranar na samo mutane 31 sai suka sani na zama shugaban rukuni kamar yadda suka dau alkawali da yake na kawo mutane da yawa sai suka aka raba mu rukuni uku na mutane ashirin ashirin da farko hanyoyin karamar kasuwa na fara da shi sai yanzu ina nan magamar da ake kira ramponsizium kowa yana kan hanyar shi kowa yana son a ce hanyarsa ta fita wance kowa bai son a ga hanyar shi da salte a ƙarshen wata ana biyan duk da ƙoƙarin da ake yi matan da ke yin wannan aikin suna fuskantar matsaloli da yawa musamman tare da masu amfani da waɗannan hanyoyin matsalolin da muke fuskanta shine masu wucewa masu moto da mota sai su rika zub da shara kan hanya wani bi muna tsakar sharanmu wasu masu mota da wasu masu moto suna kaɗe mu kun san masu wuce nan ba su ɗaukan mu da daraja ko shekaran jiya wani mai moto ya kaɗe ɗaya daga cikin 'yan mambobin rukuni na shugabannin su suke ɗaukan nauyin mu in mun samu wani hatsari mu da muke kan gaba idan aka samu wani ya ji ciwo ciwo sai mu raka shi likita mu kira magabatanmu sai su zo nan da nan su ɗauki nauyin maganin a yi mishi magani kuma mu komo in raunin ba mai tsanani ba ne har yanzu dai ba mu samu wani da ya ji rauni mai tsanani nurdin isaka mataimakin daraktan fasaha a balarabe a saman ya yaba da kokarin abokiyar aikinsa madam safi siddiku on safi borno kan safi ta fara aiki ne tare da mu a shekarar 2017 idan kana son aikin ka kuma mai gida na ganin yadda kake tafiyar da aikin ka idan ka zo cikin kamfani ya eh, ko wanda ya aikin shi baka zuwa wani waje ka nemo tuni ta san makamar aiki shi yasa muka yi tunanin cewa idan muka dauke ta a matsayin mai kula za ta kawo muna ci gaba sosai sai kuma muka sata a wannan matsayi tana zuwa kullum ta yi aikin ta yadda ya kamata wata ran kana ganin ko ba lokacin aikin ta bane idan tana wucewa kan hanya ta ga wata shara mai iya kawo mu. tilas tana ɗaukewa da kanta mace ce wadda zaman mu tare da ita bai da matsala har yanzu kuma tana zuwa ta yi aikinta yadda ya dace Babu wani ƙaramin aiki a cewar Madam Isausa Fisidiko, dole ne kowa ya yi aiki domin biyan bukatunsa. Madalla mun saurari tarihin uwar gidan Isau Safi Siddiqun wadda ta jima tana shara a nan kamfanin Balarabe a sinisama Wannan tsokaci zai kuma na kan wannan mata. to ni dai wannan matan wallahi ta birge ni gaskiya tunda mhm. dai mace ce da tana da kurash ina yaba mata sosai wallahi mhm. gaskiya ne wannan Mm. e abdulaziz eh, ibrahim ya ne kaga tarihin na wato gidan iso eh, lalle tarihin ta tarihi ne mai matukan ma'ana in kun shi shi tun hware fiske ta ce ta zo neman aiki a meri can wurin a meri allah bai sa ta dace ba to kwan meri ya ba da ba da kwangila da wannan aiki sai ta tai wajen wannan mutumin da aka ba da kwangila mm-hmm. magana ta warin da ya mata ya ce mata ta je ta nemo mai mutum 26 sai ta dawo mai da mutum 30 da wani abu kenan mm-hmm. tun nan ta nuna tana bukata aikin nan sosai shi kuma da yake ya ji daɗin wannan abu da ta yi mishi sai ce to tun nan ya yi ta mataki na gaba ya yi ta shabda dikip kenan ekip guda ba ta musamman kenan duk mutanen na ta ita za ta kula da su ita za ta kula da yadda aikin yake ga tahiya mm-hmm. sabir ke tunan akwai akwai muhimmanci kwa tana son aikin ta kuma jiya da shugabannin suka ba da nasu misali bisanta mm-hmm, mm-hmm. ko tana wuce in ta ga wani shara bisa inda take shara sai ta ga bai kamata ba abin ya zame mata kamar sabu. amma ba ta bisa aikin ta ga wannan abu tana biyu ta kwashe ta mhm. in ma ba ta bisa wurin ta biyu ta ga abin tana biyu ta sa a kwashe a ɗauke mata kenan muna ƙara jinjina mata muna ƙara yaba mata to madalla mm. ibrahim mm. eh abubakar uh, mamman mm. wani gidan iso ma'aikaci ya kuce eh. wani irin ƙari zaka muna kan shaidar da aka kanta eh ƙarin da zani dai ne shine mace ce mai kula da aikin ta kwarai tana jin kuma ciwon aikin ta kwarai kuma Allah ya sa mutunci ko da matan da suka aiki tare da ita zama ita mata sun kai yawa tare da ita sai eh, mutane da ka sauraron ta tunda kullum tana ba da example bisa kanta yau shekarar ta hakan ga tana yin aiki mm-hmm. an ko ba da unwani ba tsaya ta yi shi mm-hmm. kenan mu ce bai bai bata mata sunanta mm-hmm, kullum wannan bayani tana ba mata shi kuma ina iya ba ku bisa amsa eh, baya wannan naku gaba da mata da kun ce na dare da rana kun ga ita tana nimishi mijin dai ne Allah ya sa ba mai ƙari ne ba wanda ka sa su rike duk yaron ya ta yi retret ita ko tana da yari kanana dole ne ta zo ta tabida da kun gani lokacin da dare ne lokacin da su kun gani da mai da ta kwatanta tana da miji kun gani dole an ka maido ta da rana ita ka kula da rana tun da tana da miji da dare ta ta kwana gidanta eh to mun gode Abdulaziz Ibrahim kamar a ganin kamine ne abun yi dan yi zamanto cewa an kyautata rayuwar waɗannan matan da ke shara a cikin hanyoyi a ganin ka ne ya kamata a yi to abin da ya kamata a yi na farko ya kamata a san musu a san menene suke nan gai kwa mhm. kamar shi mai kamfanin da suke ma aiki ya san reconnaissance gare su mhm. ya san suna ba da kokari suna ba da kuzari mhm. tunda mu duka yadda na gai baya suna ba mu activity suna ba mu program su muna bin bayan su muna ganin aikin da matan nan nayi mm-hmm. mai ifoki a ce shi ma kamfanin ya sanan musu ya san aikin da suke nan gai kuma yana da muhimmanci mm-hmm. kuma ya kama su da muhimmanci tunda mata ne wasu kun duba suna da mazansu wasu ba su da maza duka dai sun bar wani aiki sun zo mhm, sun kama wannan aiki ana nan gai kina ya kamata a ba su muhimmanci su ma a ba su kula ta gaskiya mhm. eh a ba su kula na musamman to madalla mm, mm. hajara a ganin ki me kamata a yi don ya zamanto cewa wato an kyautata rayuwar ku da kuke wannan aikin na shara kuma kuna tare da matan da suke yi abin ga yadda dai garin farar abdulaziz yadda ya haɗi nan dai ne ya kamata a yi mhm. gaskiya a kula muna a sasanta muna a kama mun kuma eh da wajen kayan aiki mhm. a kula mun da kayan aiki tun da in babu kayan aiki aiki bai zuwa gaba ko ba haka nan ba <laughs> aiki bai zuwa gida wani bi sai ku gani kayan aikin nan du sun lalace muna bukatan a kawo muna lokacin da muna so a kawo ba su zauwa lokacin nan tun da mu ma bamu san me yake nan ga tsaida su kayan su same su har a kawo muna su hmm. sai ku ga mu mu hidda kuɗi mu sai da kanmu mu yi aikin mu tunda dai muna son aiki kenan kahin su zo mu sai mu hidda kuɗi mu sai mu ita aikin mu ka mu ka cikin lokaci eh to madalla ina ganin ta ma dai duka duka dai anan muka zo karshen shirin na muhawara studio Kalungu wato hilin mata na yau wanda ya yi tsokaci akan wato shara da mata suke yi tsafta wace irin gudunmawa ce mata masu shara na tituna ke kawo a cikin tsaftar manyan birane kun saurare mu tare da Hajara Nuhu Musa mai kula da sa ido kan masu shara a nan da gwani a sama da kuma abdulaziz ibrahim ma'aikaci ne na ma'aikatar magajin gari wanda ke kula da harkar tsafta sai kuma abubakar mamman wanda yake a kamfanin balarabe a sama su ma kungiya ce mai zaman kanta da ke kula da harkar tsafta kahin dai mu yi sallama da ku baki ɗaya masu sauraron ko kuma ku isko wato kuka shigo a cikin wannan muhawarar ina muku godiya sai in bar ku tare da shirin namu na matso kishi wanda a yau zai wayar da kai kan yadda ya kamata a tsaftace hannaye kahin a ba ba yaro ai saurari lahiya sai an jima matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kana jin nan ba ka da hankuri ko kaɗan to yi haƙuri ina zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum yani ibu ne ke kuka haka ba da lahiya ne wallahi lahiya shilo kawai wani yunwa yake ji to ba shi abinci mana ya ci kisan da ba kyau a bar yaro yana kuka haka yana iya rashin lafiya wallahi na sani gowa to to sashi shi yayi shiru mana abin da nake shirin yi dai kenan wai kawai ina jira ne in sabko shi daga baina di bayan da yake kuwa kamar an zuba mishi tonka a idanu kin san masu karin magana ke cewa cikin da ke jin yunwa bai yaji to tsaki gani zan ba shi nono da ya samu ya kwantar da hankalin shi sannan za mu samu mu hira amshi amshi ishu ke tsaya me haka me ke shirin yi nono ne zan bashi nono ba tare da kin wanke hannuwanki ba yanzu fa kika zo daga gari yaya za ki ki ba danki nono da hannuwanki masu salki haka na yi wanka fa kafin in hita daga gidan nan hm, naji ai masana na cewa kafin ka ba ɗanka nono ko kuma in za ka hidda nono don ka aje shi ya kamata ka wanke hannuwanka. Don me yasa hannuwa? Don saboda ka kare shi da wasu cututtuka. Hmm, gobe ma wani abun daban zaki ci in yi. A'a, a aje hankalinki ba mu kai nan ba tukwana. masana suna shawartar mutane da a kula da tsafta don saboda lafiyar yaro kamar misali wani amfani da sabili mai kamshi yana ɓadda iskan jiki na ainihi kamar kina da gaskiya fa da me kuma kuma ana iya sa rigar nono don saboda ya tallaɓo nonon kai ya zube kuma ana so a wanke shi ko so uku cikin sati aha kin tabbatar da abin da kike ga min baki wani ƙare ba a'a gaskiya ce nake hudi wanda yana nuna cewa biki cika zuwa yin awo ba shawarwari ne da ake ba wa mata masu ban nono musamman ma ma'aikatan likitoci suna jan hankalin na a tsananta tsafta tunda yaro karami bayya da karfi nan da nan cuta ke kama shi Delu gaskiya na gode da wannan tunin da ke mini kin san ibu yaro ne mai masiba kuka in ya fara kowa sai ma ki mance abin da kike yi gaskiya ta na gode yanzu ai za mu samu mu hira tunda ya kwantar da hankalin shi amma gora ya kamata ki sake aiki ko ki koma likita <laughs> ah, ba wani zancen sake aiki ba ne kin san duka wannan abun na koye shi ne tare da abiken nan ta ingozuma aikin santa kuma ba banza bane da kike gani na kullum ina tare da kaka tana bani shawarwari da dama na kula da kai samu lokaci dai wanda zai samu zamna in haɗi miki dukkan abubuwa masu inganci insha Allahu gora wannan satin ma za mu shirya wannan haba waye ki kawowa a to Allah ya kai mu